Kashi na takwas ƙarfi A bara a wannan rana a wannan gurin da kuke gani yanzu, ina tare da mahaifina a nan. Ina taimaka masa ɗaukar dabino daga gona zuwa gida. Kwarai da gaske na tana da haka, amma cikin yardar Allah da ikonsa, gonakin sun ƙara faɗaɗa kuma albarkacin gonar ya zarce na baran da kake magana a kai. Don haka sai ka zage sai ka yi aiki tukuru domin kuwa akwai aiki a gabanka. Ni ma yanzu na ƙara girma kuma ina da ƙarfi fiye da na barin da ta wuce ko baka gani ba ne kaka? Fawaz, za mu ga ƙarfin naka a lokacin da za mu ga kana jigilar dabino daga mota zuwa gida. Gama baban naku nan ya iso. Wasu wajen shigar da dabino domin ni yanzu nan ba karama ba ce. Da kyau da kyau hakan jika ta nura. Taimaka mana ke ma. Ai kwalayen ma na ji ba su da nauyi kaka. Ina ganin kawai don haka zan ɗauki kwalaye guda uku a lokaci ɗaya. A'a Nura, akwatunan nan guda uku sun yi muke nauyi ba za ki iya ɗokansa a lokaci guda ba ki kiyaye lafiyarki. Allah kanwata. Ya Amma dai baki ji ciwo ba ko? Shin ban gaya miki cewa adadin kwalayen da zaki ɗiba sun fi karfin ki ba ne? Amma kika kiji gashi nan kin ɗauka kin faɗi. Na gode wa Allah, ban ci wani ciwo ba. Na ci cewa zan iya ɗaukan kwalayen nan guda uku amma gashi na kasa. Ashe abin ya wuce tunanin da nake yi. mutum ya yi amfani da iya ƙarfinsa shine daidai wa daida a rayuwarsa nuna ƙarfi da isa ba shine cinyewa ba sarrafa ƙarfin shine abin da ya kamata mutum ya ɗauki daidai ƙarfinsa kar ya ɗauki abin da ya fi ƙarfinsa wannan shine akwati na ƙarshe da yake cikin motar gashi nan na kawo shi kaka na gama tattaro dabinan da ya zube gashi nan na kawo shi aikin da kuka yi ya yi kyau sosai da sosai jikokina Sa'ad ya shigo da kwalaye na dabino guda goma sha takwas, ni kuma na shigo da kwali guda goma. Shi kuma Fawwas ya shigo da kwalaye guda takwas cicif. Hakan yana nufin ni na yi asara kenan? <laughs> Ina biki asara bikin jinura domin yaukin koyi wani sabon darasi a rayuwarki. Kuma ga wannan kwalin biskit ɗin wanda yake cike da kyawawan dabino. Kuma naki ne ke da ɗan uwanki Fawwas. To amma fa ki sani ba za ki cinye wannan biskit ɗin ke kaɗai ba domin ba naki bane ke kaɗai ni ma har da ni. Ha <laughs> <laughs>